Yeah. Yeah. Yeah. ne? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. a. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

ba zan siyar maka da kosai ba ko ni kaɗa ce nake sayar da kosai a garin nan ba zan siyar maka ba da kuɗin naka ba za a siyar maka ba shi yasa kike min dagawa an yi dagawa sai kin zuma kai yarinya ji mana ki mun zo mana mutum ka ji ni kuma miki mutunci yanzu wallahi ba kai a gobe ki miki mutunci ashe ƙaryan mutuncin kuɗin kike gani tunda kin yi koran wuta kin basu wallahi isa a hakin ne wance na isa madama Ƙwan sama kuma guda ɗaya zan miki yau, sai ne ki guda ɗaya. Wallahi in ka sake ka taɓa mu. Ɗanyo ba ya duba girman kowa, ɗanyo ba ya kalli girman kowa. dan yau ba ya duba kankantar na mutu kwaya ɗaya mai kyau mu zo yau gaba ɗaya ki ci kasuwan ki danyo danyo danyo saboda aka ci gaba da ranar abin ba a san abin da rigimar za ka haifar nan gaba ah, to aka ce yana wajen nan eh. to ai nan ma gashi wata barna aka gashi ma ba shi a wajen ga nan kullun ne ma aka kifa shi a ciki ni a cikin garin nan wallahi in ya saba yawa sai ni bai isa ya sha ba wallahi me faru kuma me yake faruwa me bai faru ba me idan ka ya gane maka yaron nan kwashashe mara albarka a cikin garin nan gaba ɗaya ya addabi kowa ya zo dan cinikin da na ya zo ya tattara ya buɗe ya tafi da su ke ma hudin ne hudin ne mana hudin ne ya gaji nan ya hudanta min kosai wannan yaro ya zama shaidan ya zama wasifa ya zama kanin shaidan to yanzu abin da abin da nake so yalwa ki yi haƙuri tunda ke aminiyar mai gari in matan mai gari ce ki je ki same ta ki gaya mata ga abin da hudu ya miki na san hakika za ta yi kokari ta sanarwa da mai gari shi ko mai gari zai ba mu umarni duk inda hudu yake za mu kawo shi dalili komai na babba ya fi na yaro kai ki ce za ki dau doka a hannunki wanda ki fara sanarwa eh, mu ma kanmu a cikin neman sa muke to wallahi idan ba a dauki dokan nan ba ni zan dauki hukunci a hannuna kuma idan na tashi daukan hukunci sai na zan jama shi a kuna tandu ba zan yarda ba wallahi ki hankali ah! a kan da ki sake ki dau doka a hannunki abin da zan gaya miki wanda wannan fa aika aika fa baki kada mawa ba ni kin san me ya min ne me ya miki dukiya ba dukiya ba na wasa da ya hakuri aka ce ni kin san me ya min ni fa bi na yake yi fa bi na yake wuri ruwa nema na yake ruwa a tallo ziyara cewa zai kashe ni kisa kisa duk inda ya gani ba ma ga maciji duk inda na gashi cikin garin nan ba ni da kwanciyar lafiya shi yasa gaskiya ki zo mu zana mu nemi me ya kamata mu yi To kin san abin da zan yi? Mm-hmm. Shawarar su zan ɗauka. In ga abin da hukuma za ta yi. Idan hukuma bata min adalci ba, wallahi sai na yi adalci, sai na wa kaina adalci, sai na ragargaza shi a cikin garin nan Kinga, kinga kake ɗauki doka a ki Ke ki je ki gaya ma matan mai gani da kinga ke ita aminu yake ce. Ni kuma zan je in gaya wa mai gari. Kinga ita hukuma ba za ta kyale shi ba kuma idan kika je kika ga ya kinga duk za mu mai rubutu kowa zai dinga kai karar shi kinga korafi zai yawa akan shi ko ba haka bane shikenan kin kama gana mai ma'ana zan je in samu uwar ɗakin mai gari in je in sanar mata duk abin da yake mun idan kwa mijinta ba su ɗauki mataki a hannunsu ba to ni zan mishi aika aika a garin sai na hana iyayensa da shi kansa zama a cikin garin na goyi bayan ki na goyi bayan ma za ki zan raka ki bari in je in same ta ai kawata ni ma za nan kika yi eh nan nan nan nan danyo kuma na tana bala'i ba a ah, ya wuce wani we will come to that ah we will come to that amma wai ita wannan oh yes oh yes oh yes oh yes inna la ilaha illallah muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ga mutum mun sanati ma kana ga bratan Tsara ma ne lalacewa. Ne garko mu ma. Oh yes. To. Oh yes. Danyo. Danyo. Danyo. Ga faɗan yau. Assalamu alaikum. Wa alaiki salam. Lafiya ana gajiya. Ba gajiya a haka ba ki shigo ba? Ai ba zancen shigowa. Gurin na zo. kuma? Eh. Ba Ina Da ake yake yanzu da gade gade Yana Yana Karan hudu na kawo. kin garin nan Udi ya rena ni a cikin garin nan kin ga ya je same ni a gurin sana'ata ina tuyan kosai kin dai san ni mai kosai ce a garin nan na sani ya je ya baran min da man tuya na ya taka roban ya fasa min shi sannan ya bi ni da gudu ki ce gudu tantiri gudu tantiri kamar kin sani to shi yasa na kawo kara sabida kada in je in ɗauki mataki da